Masana kan harkokin yada labarai sun kalubalanci 'yan jarida da su ba da karfi wajen yada labaran da za su haɗa kan al'umma don samun ci gaba mai inganci a Najeriya. A taron bita da cibiyar horar da dabarun gudanar da mulki da bincike kan zamantakewar al'umma tare da haɗin gwiwar hukumar ba da tallafi ta ƙasar Birtaniya ta shirya wa 'yan jarida na ciki da wajen Najeriya musamman waɗanda ke rahoto a wuraren da ke da tashin hankali. Masanan sun buƙaci 'yan jaridan ne da su gudanar da aikin su bisa imani da bin sharuɗan da aikin jaridan ya ƙunsa ta yadda za su kawo sasantawa a tsakanin al'umma. inda gideon barde tsohon ɗan jarida ne da ya rike makamai daban-daban har da na kwamishinan yaɗa labarai a jihar plateau ya kuma gabatar da kasida a wurin taron Ɗan jarida aishi ɗaya daga cikin waɗanda sai an gina kasa tare da su game da kun sani akan ce wai su ne fani na hudu a rayuwar kowane kasa a cikin duniya bayan waɗanda suna shugabancin mulki da wanda suna yin dokoki da masu shari'a wata gefen rayuwa na ɗan mutum shine jaridanci to kaga suna da muhimmanci kwarai da gaske ta hada kan jama'a ta tabbatar da cewa ana samun zaman lafiya Shugaban cibiyar horar da dabarun gudanar da mulki da binciken zamantakewar al'umma Farfesa Isawa Elaihu ya buƙaci 'yan jaridan ne da su yi la'akari da rayuwar al'umma ta yadda za su kauce wa ruru ta wutar rikici yayin ba da rahoto. Ko yaya 'yan jaridan za su yi amfani da abin da suka koya a taron bitar? To suna na Hawa Abdullahi sarki na Rabi kuma ina aiki da Unity FM Radio Jos. Da farko dai zan ce an koya mana yadda za mu dinga samo labaru ba ta yadda za mu dinga nuna son kai ba. Kowane gefe sai mu ɗauki mu ji ta bakin wannan mu ji ta bakin wannan ba tare da mun nuna bambancin addini, kabila ko siyasa ba. kin ga wani lokacin idan ka rawaito labari kamar na faɗa in baka faɗi iya adadin mutanen ba sai a ce ai ka nuna san kai ko dan ba gefen ka bane wanda mu kuma a irin aiki mu bai kamata mu dinga faɗan iya yawan adadin mutanen ba na saboda hakan na ƙara hura wuta ne to mu kuma idan ba mu faɗa ba sai haka ya zama mana kalubale kuma a wajen jama'a wanda mu kuma muna gujewa ƙara tada hankalin mutane ne sunana Tadiya Zilman shugaban kungiyar yan jarida marubuta labarin wasanni ta jihar plateau an faddakar da mu matsayinmu na yan jarida yadda za mu kawo cuɗanya da haɗin kai a wannan ƙasa to amma waɗanne matsaloli kuma kuke fuskanta a matsayin ku na 'yan jarida to babban matsalan shine in kana aiki a gidan jarida wanda ta gwamnati ce to sai abin da shugaban ya faɗa amma idan gidan jarida da ke zaman kanta ne kaga za ka yi aikin bisa tsari ba tare da tsoron za a kore ka aiki ba mataimakin gwamnan jihar plateau farfesa soni theoden ya ce gwamnatin su za ta ba 'yan jarida goyon baya don su gudanar da aikinsu yadda ya kamata mu za mu jawo 'yan jarida mu rike hannunsu mu yi tafiya tare a kan maganan neman zaman lafiya a jos to rokon da muke da ne ko 'yan jaridu ku taimake mu mataimakin gwamnan jihar plateau kenan farfesa sonic kyoden zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria